وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين kuma ka aikata babban abu yayin da ka kashe bakibdi don ɗaukar fansa ga wani mutum daga cikin mutanenka ka zama cikin masu butulcin ni'imomin da ne maka.